gaya maka ka ji ko sake ni sake ni na ce to jama'a assalamu alaikum suna na dan mori baban tinkiya ga nan ga hannafi ga nan ga hannafi ga ya musu sunanka da bakinka yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh suna na hannafi rabilu musa ibrahim yawwa jama'a mu da kuke ganin mu wajen arziki ne irin albarka wannan da kuke ganin shi mutumin kirki ne ba ya bar shi mutumin kirki ne ni yanzu addu'a zan yi Allah ya ji kan mahaifinsa Allah ya ta da mu zuwa ko ba haka ba Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kai rahama cikin kabarinsa to dan Allah jama'a masoyan mu na birnin da na kauye har makiyan mu wannan da kuke ganin shi kuna ganin fuskar sa ba sai kun yi tambaya ba ba sai kun yi magana ba ko sun daga inda ya fito dan dangi ne dan asali ne to yauwa yau ga na dai na zakulo shi ya yi bisonin dina dan haka dan Allah dan annabi jama'a mu taya mu da addu'a Allah ya kare shi Allah ya kare shi ko Allah ya kare ka naji daga sama daga sama zuwa kasan ka Allah ya kare ka Allah ya maka tanga karfi Allah ya maka tanga karfi tsakaninka da bakiyanka godiya nake jama'a kar ku manta a shi muna tare da ku ku masoyin mu ne kuma masoyin ku ne mun gode kuma muna nan tare da ku a tashar nan tamu ba DZ Hausa TV yawa kai ko za ka ƙara shakiri ne yanzu fa da karfi na zo ko za ka ƙara shaƙi ne to ko ko talauci ne ah, kai da ka barka Allah ya baka ku eh ba tafka ma ba wani uwa lalle kin ɗaya gaji ubansa wai a ce uga shi fa bari ka ga uga da na ga maka inda yana zuwa masifa zai ce zai yi mutane ai ina ga ma idan kana neman dan bakin ciki dan hasala ka samu ugan nan magana ta gari wai sai ya zo ya tilla mana aiki sai gansa ya je ya zauna ya barbaje gaba ɗaya sai ya je ta cin kaji na gan shi faɗa na cin kaji akalla ba kasar ba an zuba mai su a gaban sun kai talatin irin wannan ayyukan da muka yi irin wannan ayyukan da muka yi amma bari ka gani yana zuwa za ka ce na ga maka wai in tambaye ka wai nawa ma yake ba mu a wata da Allah <laughs> wannan duk ba za ka ga gari ka kada da wani dan ga sai aiki suke kayan wala ya to wallahi ya to yan mata ni wallahi lallai ku duniya ma ta yi muku kyau ku daɗi ma kuka zo nema ma kenan yanzu ka hada ma faro ma ga ma a zuwa su ba san abin da suke yi ba ma kenan ku kuna nan zaune a inuwa kuna shan iska to ko ni yanzu daga ranar nake na fito ba a inuwa nake ba tunda wannan tarin dukiyar tawa inda inuwa nake ba za ta zo ta same ni ba koga yawa kaga fa ayyukan da muke koga kai baka ganin irin ayyukan da muke duk irin wannan aikin da muke duk irin wannan aikin koga wancan ka kula da su ƴaƴan wahala ne wallahi no a haba koga no wai baka da labarin oga gaba ɗaya mu gaba ɗaya mu ba da da yayin ba ai ku yanzu a zuwan yayi ya ni ba ai ma kuwa ya mai mai ba gaya mai da jarirai. Na ce ku yanzu a zuwan yayin dole ke na a nan Za ku ga bambancin ku da jarirai. duba irin ayyukan da muke yi ba uba. ok kai kai ne dan tsakiru marasa kunya ina magana ma kana mayar mun kana bani ansa ma saboda ka da lokacin da zaka zo lokacin suke suke daji sai san san daman lokacin da zaka zo suke daji suke fara annabi mutun kana bacci ma muke aiki ka ga mai kafin fara aiki da lokacin da ka fara fara rage mutum amma yadda kake shi kawai mutum kana ganin sa mai zuba ruwan kwadi yawa kawai za ka yi yau mun tashi da sabara mun tashi da lalaci mun tashi da amai da gudawa da mana abuwa gobe mai aiki ko ba haka ba yau ah. sararawa zabi musa abin da nake son gaya mun sa idan ku cikin nawa ƴaƴan marasa kunya ko sai mu sa idan nawa a ciko da mako muna ji to nan zuwa an jima bana sanin kwanan wajen kuma na sa muku doka nan da wata biyu gimla maku a titin nan kan sake ganin wani ya gifta da titin nan ba sai na ɗau mataki a kansa in ba wannan kwana sittin ɗin ta cika ba kun ji abin da na gaya muku tunda ku kun ce ku yayan tsagiru ne zan nuna muku to ni kakanku ne a tsagiranci ina magana kuna min misali yawo ku ga ku yayan marasa kunya saboda ba ku da ta ido kai kana kilif kilif da ido kamar an karɓa sai ka ce jariri ya rabo daga hannun yan barka ɗan rena hankali na gaya muku kwana 60 na baku cin kogi ai to ka zagi a yi tunda yanzu rashin kunya ta kai za ta kai mu ga haka ka zage ni Ta yi kai wallahi na sa abin lamun kai to shi na gaya muku ku tattara ina ku ina ku wannan wajen kwana 60 kan kuskura ka rufe min kofa zan dau mataki a kanka to shikenan abokina ma asaba wani sai wajen kalu inna lillahi wa man ma yanfusu ala nafsi wa man taqarrabu to ai kai buwaye a kamar ne buwaye kai ba ka gaba da shawara ai wannan tsige tsigirin ta ba uban waye janyo mana in ba kai ba ce wani wa buwaye ka buwaye mu a wannan tattara fuskar gaba ɗaya inda ka wani buri a jikin yau ka buwaye mutane wata magana a zo ka ja ga mai za muna tare da yadda na maka aikin nan na maka aikin nan aikin nan mi aikin nan na ce mi aikin nan oga in zo ba za mu ji daɗi ba kace ah, dole sai dai mu tsaya ka ji duk abin da ya faru ya faru ko ba haka ba eh, ni dai yanzu kai gaba bani shawara har aka kore mu ka san yanzu me solution me kawai ka zo mu ne mu fara sata da tsawon kwana 60 din nan ka zo mu je mu fara sata ba fara Allah mu ah. fara sata mu fara kidnapping nan da nan sai ga masa ah. masu kuɗi bari ka je in ga maka duk abin da zaka yi a rayuwa duk abin da zaka yi a rayuwa ko me ko me zaka a rayuwa ya zama a ce abu naka ne ka rike naka kar ka taba wani to ka ka wuce kowa in ka in ka rike wannan in kuma ka rike annabi Muhammad sallallahu eh, alaihi sallallahu alaihi wasallam kai ka gama da komai to ina ga maka amma banda sata ka je tuce mu da mun kai ka tuce mu ka ba mu wannan gurgurar shawarar ba dole ka ce wani abin nan to kai tunda sata haramun ce ka je ni yana yi ka tuce mu ba dole ƴan shegu dai ka ga mun ba daɗi kar ka ga mun ba daɗi ƴan shegu dai kar ka ga mun ba da ba da oga ba oga banka ina banka za ka ci iska ce Allah ya baka hakuri ka mun na ga satar kake da iska dukan sa dan boye kwankwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bari in tattara kayana in bagar nan saboda na fuskanci nema ake a kashe da a garin nan uzu billahi yo bayana ya zan yi kai gida ina ne Allah ya sa abin da kamun amma fa na da ya fi kwadinsa Mamu na cikin shiri mai girma madaukakin fim tun kan ya fita jama'a ana ta rurumansa ana ta maganarsa wato gidan dambe. to ga ɗan marigayi hannafi rabilu musa ibro amin ya allah ga kuma abubakar usman wanda aka fi sani da kilina duk da ku a cikin dambe a gidan dambe fim ne mai dogon zango fim din nan yana nan damba ake yi sosai sosai amma da farko bazan tambaya nafi ya ka ji yayin da aka ce kai ne jarumi na cikin shirin gidan dambe to yadda na ji mm. gaskiya abin da na ji na ji daɗi a raina ɗari bisa ɗari saboda mm. me gidana fim ɗinsa ne eh. wato dauda adamu abdullahi rara kenan ai wannan ya mm. wuce mai gidan kama uba ne wannan uba kuwa uba uba na ne eh gaskiya ne garin wannan gaskiya a koda yaushe kai sallah in nayi yadda zan yi wa mahaifina ubangiji Allah ya ji kansa gaskiya ne wannan to sai na yi wa dauda ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka ya tsare shi da ya tsare gabansa ya tsare bayan sa eh, wannan gaskiya ne to ba ƙaramin daɗi nake ji ba saboda duk mutumin da aka ce maka wannan a rayuwarka gaskiya ya ga mai maka ai mu ba abin da za mu ci wa Allah sai dai godiya sai godiya yawwa to abubakar yayin da aka kira ka waya aka ce ka zo an yi kastin ɗinka a cikin shiri mai girma mai suna gidan dambe ya ka ji a ranka Eh. gaba ɗaya sai na ji wani annishuwa hmm. na ji kamar gaba ɗaya arziki ne zai same ni saboda eh. na tabbatar aikin mai gida dauda ka hutu rarara hmm. na tabbatar aiki ne ba na wasa ba kuma aiki ne ba na banza ba eh. kuma ba taɓa mantawa ba a wannan aikin gaskiya an karrama ni an mutunta ni ba ma iya ni kaɗai ba kowane artist ya hmm. karrama wannan aikin babu abin da za mu ce dauda ka hutu rarara sai dai ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya tsare mu ya tsare shi ga gaki ɗayan mu dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alherin da yake wa mutane ubangiji Allah ya sa ya tsince shi a gidan aljanna amin amin ko kuma amin ubangiji mu ma Allah ya sa mu amin dan amin amin dan mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu annabi a eh. cikin fim din eh. da mai suna gidan dambe wani rol ka taka ni rol ina mm. ai babban rol ne dan ba kai kenan ba abin da ban ba komai da ruwanka eh. gaskiya ne ni ne gidan kowa komai na a baka fa a ai ni karanta ta na fito eh wannan da ga <laughs> kanan to saboda tambaya da masoya suke yaushe za a fara sakin gidan dambe eh. aka ce to bari mu tambayi jaruman da suke cikin gidan dambe ga hannafi ga abubakar yaushe kuke nan za a fara sanin wannan fim ya girma aiki da fa wannan ba aikin wasa bane ba ba eh. aiki bane na wasan yara kuma ba na gaggawa ba aiki aiki ne babban aiki dole sai an zauna an masa tsare tsare saboda tun kafin fim ya fito duniya ta dau kwarami mm. Za ku gwamma aiwa duniya ta san cewa eh lalle yes din wannan aikin ba na wasa bane gaskiya ne mm, gaskiya ubangiji Allah ya kara wa annabi daraja amin Ubangiji tasirar aikin nan Ubangiji Allah ya sa muna da rabo. Shi kuma Dauda Allah ya tsare shi ya ƙara tsare shi ya tsare shi ya tsare kowa nasa eh. mu ma da mu gaba ki mu dan gaskiya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To yanzu wanda fata alkhairi za ku yi wa wanda ya kira ku aikin nan kuma ya shirya aikin nan domin ku domin masu kallo wanne fatan alkhairi za ku masa? Muna musu fatan alkhairi. ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi mm. dauda ka hutu rarara Allah ya saka mai da alheri mm. ummi producer film din eh, ubangiji ita ma Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya kawo mata mijin aure na gari lawal di huntuwa mm. yayi min abubuwa na alkhairi eh. wanda ba zan manta da wannan abun ba kuma zan dade ina kallonsa da wannan abun ga director ina masa fatan alkhairi Aminu S Bono Allah ya saka mai da alkhairi director assistant director daraktan daraktoci Ilyasa Audulmumin Tantiri eh, dama wannan shi ne darakta na na farko mm. ubangiji shi ma Allah ya saka masa da alkhairi amin Allah ya tsare shi ya tsare shi daga sharrin makiya ya kare shi Ubangiji ya sa yadda muke rayuwa a duniya Allah ya sa mu a cikin gidan aljanna. Dan daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma masana'anta mu kane wood. Mm. Ubangiji Allah ya albarkace ta. Matsalolin da suke cikin ta Ubangiji Allah ya mana maganin sa. Alherin da yake cikin industry mm. kane wood. Ubangiji Allah ka buɗo mana shi. Ubangiji Allah ka ƙara ɗaukaka mana industry Dan daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. To yanzu annabi wani fata alkhairi za ka yi wa dauda ka huce rarara? Eh, To ka ƙara. Eh, ina yi. Mm. Saboda ni ba abin da zan ce da dauda Adamu mm. Abdullahi. Babanka kuma, eh, babanka ne. Eh, dauda Adamu Abdullahi rara ba. Eh. ba abin da zan ce da shi sai dai ubangiji Allah ya saka masa da alkai amin ubangiji Allah ya sa ya fi haka ubangiji Allah ya daukaka shi amin Allah ya dada daukaka ya dare mana shi ya dare gaban sa ya dare bayan sa ya tsare iyalinsa amin amin amin ubangiji Allah ya dada shiga lamuransa da mu ma kanmu ubangiji kuma Allah ya saka masa da mafificin alkhairi sannan kuma muna nan tare da producer mu ummi wacce mm. muke cin mata ummi ibro mm. ita ma muna nan tare da ita ubangiji Allah ya saka mata da alkhairi sannan muna nan da babban director mm. Ilyas Abdulmumin Sattini shi ma assistant director kuma again Aminu S. Bono. Allah saka musu alkhairi. Ubangiji kuma Allah karo basira wacce ta fita da. Amin. Ya mu mun gode wa Allah mun gode wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga directors daga producers din daga artist ba mm. wanda muka samu matsala da shi. tsakaninmu da su sai dai ganin girma da mutunci muna ganin nasu suna ganin namu kaku me yafi wannan da babu yawa eh. kaku ni a cikin gidan dan bani ba wanda zai ce yau gashi ya musguna mun ko ya kuntata mun koya na tafi da bakin ciki shi ah, ba wannan mm. Mm. fata nake Allah ya maimaita mana rotation <laughs> na ji daɗi ko shine na saba gaskiya na ji daɗi gari shine ba na saba ba na gani saboda hmm. haka mu ubangiji Allah ya saka da alheri ko yanzu kuna so ku ce ku gaya masu kallon ku cewa ko yanzu aka ce ku fito za a ci gaba da aikin da gudu daga nan ba daga nan ba daga nan ba za a dora kenan gidan dambe to Allah ya ƙara girma da ɗaukaka Allah ya shige gaba ya jagora gidan dan bana nan fitowa ga mun mu kaɗan daga cikin to gili na gashi nan <laughs> kaga ko iyaka masu kallo shin nishaɗantu za a yi wasa za a yi dariya za su yi raha gaskiya ne to mun gode Allah ya ƙara ita ma ai ya kamata mata addu'a eh diza ta Hausa TV ba eh gaskiya babu abin da zamu ci wa DZ Hausa TV babu abin da zamu ci wannan tasha ubangiji Allah ya ta ma ya ƙara ɗaukaka amin amin saboda wannan tasha tasha ce ita ma mai kyau mm. saboda haka ku ci gaba da danna mana subscribers da alamar kararrawa din da Allah da Annabi DZ Hausa TV muna da abubuwa na nishadantarwa masu jan ra'ayin ɗan kallo da zai sa shi nishaɗi. Eh. Wannan tasha Allah ya ƙara kafa mana ita ta kafu ma. Eh. Allah to kuma neman Ubangiji Allah ya sa ta haka ɗaukaka. Shi kuma wannan mai tasha Ahmed Dizet Safwan. Eh. Na Baba Ari. Gaskiya ne. Ubangiji shi ma Allah ya masa albarka. Amin amin. Allah ya sa ya gama da iyayensa lafiya. Amin amin. Ga baki ɗayan mu. Ga baki ɗaya dukkanin kullum musulmi. wanda suka mutu tun daga zamanin annabi adamu da hawa Allah ya gafarta musu da kiyaye mu baki daya mu kuma da muka rage dukkanin kullum musulmi ta mu ta zo ko yanzu ko yanzu Allah ka sa mu cika da imani wanda suka mutu Allah ka ba su kyakkyawan makwanci musulmai mu kuma da muke raye ubangiji Allah ka sa bi karshe mai kyau Allah ka ɗaukaka mana masana'antar industry kare wood kowa da kowa da yake ciki manyan mu da yara mu da mu da muke ciki da wanda kuma suke tawowa ubangiji Allah ka tsara kowa Allah ka saita mana lamuran mu Allah ka shiga lamarin mu amin hasken Muhammad sallallahu alaihi mm. ya saka DZ Hausa TV kuma Yar aljanna, yar aljanna ce ta yi.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 na ta yi gaisuwar ma duk ta yi kyautatawar ma duk ta yi gaisuwar ma duk ta yi girmamawar ma duk ta yi umarni na duk ta yi bari na bari duk ta yi har wankin ma duk ta yi share gidan ma tayi ta wanke gidan ma tayi ban dakin ma tayi kai hadda kicin ma tayi ka tuwon dawar ma tayi tuwon shinkafa tayi ha tuwon masara ma tayi kai dan waken ma tayi kai allo kubus ma tayi gabatan doyar ma tayi kai adda alale tayi kai hadda kulele tayi hadda dan malele tayi kai hadda su dambu tayi kai hadda su biski tayi fate fatan ma nayi har ban shi ma nayi kai haddasa kunu nayi haddasu kosan ma yi kai haddasu waina yi yar tsanar ita ma yi kai su rogo yi ga makani ma yi kai dankalin ma yi kai gurasar ma nayi yar bagala ma nayi ga banken shi ma yi hadda miyar kuka yi a hada da taushe yi sai kuma kubewa yi ga jarmiya zogale tayi miyar yakuwa tayi ka miyar karkashi tayi ka miyar wake ma tayi ka miyar gyada ma tayi ka miyar agushi ma tayi alayyahu ma tayi yar albarka ce tayi kai mai hakuri ce tayi kuma mai kunya ce tayi yar gidan manya ce tayi Allah sa albarka tayi in akwai bun babu tayi ba ta canjan fuska tayi mace yar aljanna tayi aini na dace tayi aini na I aini na